wani zai mana da kudin daga hannunka da tijo baba na so ya zama to ka yi tsoron allah allah ya sa zai shi yin bayani yadda ya kamata ka kuma gaya wani abin da ke gaskiya haka ba tare da mun takura ka ba ko mu maka wani azaba mm. idan ka faɗa mana gaskiya haka a wajen na musulmi kuma wanda yake azumin ramadana kuma wanda san dai wuce da wurin Allah to ka tsaya ta koyi mana komai kuma yake ke Allah ya ji Allah makaraja ba ya tuku homin hanshi za ta ce ma idan baka tsama na gaskiya ba to kuma Allah ba dai ba dai ba sosai ma saboda haka mun san ai zawa a zaure mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari ƙwarai wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna eh waye sunanka sunana ahmadu muhammad kana zaune a ina ina zaune a mangoroji unguwar mu ɗaya da su mangoroji mm. na ina gabar habu yankwata me sana'anka sana'a na yanzu kan bana iya aikin karfi bana aikin komi sai me eh ina zaune yara suke shiyar da ni amma an cika na bada magani ina bada magunguna na itace haka ne da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji haka ne yanzu karfiya ka waye da wannan yarinya na waye da ita Zainab. Waye sunanta? Zainab sunanta. me alakan ku da ita Zainab tsakani da Allah wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi mm. kana ji mm. to idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira ɗari in bata wani lokaci in ɗauki naira ishirin in bata mm. sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita nake mata ke wannan nonon ki da kike gani gaban ki ba zai iya ɗaukan gaba na ba gara ni ina baki kuɗin ina biya da dubu kaɗan ya kuma hmm. gashi na tsufa ba da ƙarfi yanzu to a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana in ta zo da rana za ta zo da zai hana ta zo da yamma ba duk dai ina dai kokari ina kokari har Allah ya kawo ga ɗan ya shiga ciki kaga haka hmm. na shakaran ɗinta hmm. kashe faɗi saboda Allah hmm. eh to na shakaran ɗin ce wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba a ina kika saba da wannan aikin ta ce mini a doya akwai wanda ta saba da su gata akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can nake to ai yi gaban mu ba zai zo daidai ba to a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu babu ita gaba na zai yi aka ta tashi na ɗauki ɗari biyu na bata ba wani kasa kasa sai nake mata ina zuwa ka zo jawabi ka kwanta da ita haka ne eh amma a ranar ba eh. ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya ka ta zainab ya kwanta da ke gaban sa ya shi shin gaban ki eh fada min gaskiya kai kamar na shiru shekaran shekaran shekaran ki nawa sha nawa sha hudu so nawa ke kwanciya da ke eh ban san sono ba san ba ne me yake baki nawa dari nawa dari biyu da tijo Na'a. na gaya maka cewa kai tsoron Allah ka gama gaskiya ina zuwa ina zuwa mun samu labarin an zauna a ofishin mai mai anguwa kayi rubutu ka faɗa an sa hannu duka daga hannunka daga hannunka an sa hannu ka faɗa cewa eh da ka ɗauki ɗawainiyanta har ta haihu duk ka ka amince ka kunta da ita kuma yanzu an ina zuwa yara ko samun kamar kaɗaya nan yara kamar kaɗaya nan bayan mun samu labarin cewa ina zuwa na ɗauko dan fa maganar zai ina zuwa bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wannan zan muna labarin ka ba wadan to ka da kai ji kai munan ba mun zo hauka ne a nan kurshin kunya ba na na gara bika a musulunci kafin ka bi mu kabu kamun a tsiya gashi ka fara faɗan gaskiya ko ka zo ka ka gane in kai wasa za ka sha wahala an zauna da kai ka amince ka kwanta da kai yanzu wannan na ta ka kwanta da ta ce ba ta san iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ɗauka ta nuna ake gwada ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji bayan kun kun yi rubuce a zaure mai ango cewa ka amince da eh, ka ɗauki ɗauki cikin ta har yau ka zo nan ka ce za ka muka da ka ka kwanta da ita nawa ni ni fa wani banda wani rana inan ba ga ta fari gaba na ba ita daidai ta ba akan abin da yake a ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sanar ɗauka ka ai wannan kan mun yi a gidan mai anguwa na ɗauka da ka mun ƙarya kenan ko wannan dai ai abinda muka yi magana gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko ɗaya zera usmanu ka cika masu kuma kashi gidan yari sati hudu kai ka bari gaskiya mana gaya mana abin da ya dace to ainihin din abin da yake a ciki ta yi haƙuri kaga na amsa wannan magana nan ba zo mai ango bane nan eh, hukuma ne yau wato ofisa a rahoton an kwa kan hasa hannu ka ga mana ka kwanta so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba don ka gani ba kowa ina yi da ita kullum da yawa kenan kwanta a'a a'a shikenan a'a a'a ko a takaice dai biyu uku din nan takan zo waje na abin nan yake eh, shigo amma yana shiga kai gaba na ba shigan ta Allah ashe kai kasho gaba ne da kai eh. babu wannan bare ka ko la ta la ko na hanko muna so ne ya zama to aya bon cikin sauki a ƙara amali cikin sauki ka ta zuga na gaskiya to yanzu uban waye wata da ciki to eh? ke cikin wata nawa ke da shi fara ga mana cikin wata nawa biyar sana cikin wata biyar ba da a ce baka yi abokan amsa da ke, kuma shi kenan ka wata iska ne ta yi ciki ka wata iska ne iska wura wata lalle na kwanta da ita na yi lashe na kwanta da ita iban maka abin da aka yi magana a gaban mai anguwa a gaban mai anguwa an yi abin kuma yanzu ya rage kuma abin da ya sa din da kake gani gana ya kare abin da ake amsawa ai ka kwanta da ita ka mata ciki haka ne eh haka na amsa a ranar yanzu ba yanzu ma haka na amsa ka bar ciki eh eh, eh. ka amince ka mata ciki ah, na amince mana tun da na riga wani yan takardar yayi